Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL da tashar ta VA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa rediyo da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka na kawo karshen kashe-kashen da ake yi a ciki. Mun ba da umarni duk wanda yake rike da wannan bindigar da ake aika da ita in soja ko ɗan sanda ya gan shi ba buƙatar kuma shakan iskar duniya. za kuma ku ji inda a jamhuriyar Nijar wata kotu ta bada umarni a buɗe wani gidan rediyo da aka rufe ba bisa ka'ida ba. kamar da ko gani bayan kwanaki biyar da ba mu samu muka shigo nan wajen ma'aikatanmu ba eh, yau allah guna rana jami'an tsoro sun tafi ga mun shigo sannan bayan mun kawo muku rahotannin da muke da su zamu bude buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an tsaron Isra'ila sun hallaka Falisɗinawa kalla sha biyu baya ga raunata wasu ɗaruruwa a yau ɗinnan Juma'a a kan iyakar Isra'ilar da Gaza cewar ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun yi amfani da abin da ta kira abubuwan tarwatsa masu bore wajen tarwatsa ɗaya daga cikin zanga-zanga mafiya girma da kuma tashe-tashen hankula a kan iyakar ƙasar da falasɗinu wanda falasɗinu suka taɓa yi cikin shekarun nan tashin hankalin ya ɓarke ne yayin da falasɗinawa ke dosar kan iyakar rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta sun mai da martani kan waɗanda ta kira ainihin masu ingiza mutane waɗanda ke jifa duwatsu suna kuma mirgina tawin da ke ci da wuta ma'aikatar ta ce sojojin isra'ila sun yi amfani da harsasan gaske da kuma harsasan da aka mulmula da roba da barkonon tsohuwa inda suka kashe falasinawa akalla sha biyu baya ga wasu akalla ɗari biyar da hamsin da suka raunata fatar shugaban rasha ta kremlin ta ba da umarnin ficewa daga ƙasar ga waɗanda ta kira jami'an dulmusiya marasa ƙaunar mu daga yan ƙasashen yammacin duniya da dama a martaninta kan haɗa kai da ƙasashen yammacin duniya suka yi wajen korar jami'an diflomasiyyarta ga dukkan alamu rasha ta fi auna jami'an diflomasiyyar burtaniya a wannan korar inda ta gaya ma jakadan burtaniya a rasha cewa an bashi wata guda kawai ya rage yawan ma'aikatarsa ma'aikatansa zuwa daidai da yawan ma'aikatan diflomasiyyar rasha da ke burtaniya wannan matakin ramo gayya na zuwa ne kwana guda bayan da rasha ta kori jami'an dulmasiyar amurka 60 tare kuma da rufe karamin ofishin jakadancin amurka da ke st petersburg an ga jami'an dulmasiyar jamus da netherlands da ukraine da faransa da italiya da kuma poland da kuma dai croatia da belgium da sweden da australia da canada da jamhuriyar chess na isowa ginin ma'aikatar harkokin wajen rasha a motocinsu na aiki To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke wani tsari na tsohuwar gwamnatin Obama. tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsare mata masu ciki da ake shirin kura daga ƙasar. Daga yanzu za a saki mace mai ciki ne kawai idan jami'an kwastan da na shigi da fici suka ga hakan ya dace saboda irin yanayinta. A tsarin baya bakin haure mata masu ciki waɗanda ke fuskantar kamo akan yadda a sake su ne bisa sharaɗin beli ko kuma sa ido to amma shugaba donald trump ya bayar da umarnin a ci gaba da tsare ƙarin bakin haure mata masu ciki ya ce hujjarsa kuwa ita ce ana sakinsu da yawa kuma sam ba su gurfana wajen sauraron shari'ar ta su zuwa ƙasashensu wannan canjin tsarin jami'an shigi da fici ne suka aika da shi ga majalisar dokokin kasar da safiyar jiya alhamis sannan daga baya kuma aka bayar da sanarwar hakan a wata hira da ta waya da manema labarai jiya alhamis a kasar brazil 'yan sandan tarayya sun damke wasu mutane da dama masu alaka da shugaba michel tamir wanda ake zargi da karbar cin hanci kafin bayar da kwangila ga kamfanoni a tashar jirgin ruwa mafi girma a ƙasar alkalin kotun olin ƙasar roberto barroso wanda ke shugabantar binciken tashar jirgin ruwan ta sao paulo shine ya ba da umarnin kama mutanen ofishin attorney general shari'ar ƙasar ya ce an gudanar da kami a garin santos ne a matsayin wani bangare na binciken da ake gudanarwa kan zargin tafka rashin gaskiya wajen tafi da dokar gudanar da tasoshin jiragen ruwan brazil Ibrahim almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda gwamnan jihar Zamfara ya ba da umarnin a ɗau mataki kan duk wanda aka samu ɗauke da muggan makamai, musamman bindigar AK-47 domin kawo zaman lafiya a jihar. a lokacin wata ziyarar da ya kai domin jajanta wa iyalai da dukkan al'ummar yankin bisa harin da 'yan bindigar suka kai gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya ce tura ta kai bango kuma tuni da wannan al'amari ya kazamce don haka ya zama wajibi a ɗauki tsatsauran mataki a kan lamarin mun ba da umarni duk wanda yake rike da wannan bindigar da ake aika da ita in soja ko ɗan sanda ya gan shi babu kuma shakan iskar duniya saboda ya kashe wasu mutane babu adadi saboda haka zama ne a cikin al'umma musiba ne saboda haka zama kawo da musiba duk wani wanda aka gani a cikin jeji da yana rataye da wannan bindigar makiyin al'umma ne su ma su ne saboda haka ya kamata ya tafi. gwamnan wanda ya dade yana zargin jami'an tsaro da yin rikon sakainar kashi da lamarin na jihar zamfara ya kara jaddadawa shugabannin hukumomin tsaro da su ma suke a wajen cewa wannan umarnin ya yi shi ne da yawun shugaban kasa muhammadu buhari abu uku muka ambata cewa wanda ke taimaka masu ko a yi tax a karɓi kuɗi ko ya karbi kuɗi ya kai masu ko wanda ke karɓar kuɗin ko wanda ke aikin duk hukunci iri guda za su kanta ba buƙatar su a zuwa kowace kotu. Sarkin zamfara Anka tahiru Muhammad wanda shine shugaban majalisar masarautu ta jihar ya ɗora alhakin ci gaba da kai hare-hare a jihar da halayyar wasu bara gurbin jami'an 'yan sanda da alƙalai. Da 'yan sanda da alƙalai suna jabar matsalar Najeriya na zamfara domin su ke sakin barayi da 'yan fashi da makami. Ina ma magana tun 2004 kenan. Abin ya yi kamari ana sakin su har sai dan in aka sako su su kashe waɗanda suka ba da labarin su ko suka kama su to jama'a ba su da zaɓi su kuma sai da an sauko mutum in aka sako nan ɓarawa sun tabbatar da zai kashe su to sai su yi mashi rigya kaji abin da fara to sai dai na nemi jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar ta zamfara kenneth abrimson dangane da sabon umarnin na kawar da duk wanda aka ganshi da bindiga ba bisa ka'ida ba a jihar idan ba jami'in tsaro ba ne. No, you know earlier we have uh, given ultimatum of uh, Uh, ya ce ai dama mun ba da wa'adin kwanaki 21 ga duk wanda ke rike da makami ba bisa ka'ida ba da ya miƙa shi kuma tuni da wa'adin ya kare don haka duk wanda muka gan shi rike da bindiga za mu tabbatar da kama shi tare da gufanar da shi a gaban shari'a kamar yadda doka ta tanada da yammacin jiya ne dai aka sami yin jana'izar gawarwaki fiye da talatin biyu bayan hari na baya bayan nan da 'yan bindiga suka kai a garin bawar daji da ke karamar hukumar mulki ta anka har Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Anka a Najeriya. To a gaida Murtala Faruk. Sai kuma mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin kasar da su gaggauta janye jami'an tsaro da suka jibge a kofar wani gidan rediyo mai zaman kansa wanda aka rufe jim kaɗan bayan wata hira da wani jami'in fafutuka mai adawa da dokar harajin kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a wajajen karfe tara da rabi na safiyar wannan juma'a ne jami'an tsaron da aka girke a gidan rediyo da talabijin labari suka fice daga mashigar wannan tasha da ta shafa kwanaki biyar ba tare da an ji ta ba zuwan akawun kotun da ke bin diddigin wannan al'amari ya ba da damar buɗe kofofin wannan tasha. Daya daga cikin ta Hassan Sale Mustafa na cewa. Kamar ne ko gani bayan kwanaki biyar da ba mu samu muka shigo nan wajen ma'aikatanmu ba eh, yau Allah guna ranar jami'an tsaro sun tafi ga mun shigo za mu ci gaba da yin aiki yanda ya kamata a yanda doka ta ce mi shi mai gidan wannan kamfani na watsa labarai al wanda yake gidan kaso na na filinge insha Allah muna tare da shi yau muna tare da shi gobe kuma muna tabbatar mishi da cewa abin da ya san labari nan tana yi ba a ja da baya kuma za a ci gaba insha Allah a cikin yanda doka ta bamu dama mai abu muna ƙara jinjina ma al'umma gaba ɗaya tun farkon rufe gidan rediyon na labari jami'an kare hakkin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na kungiyar turnon page ke kai da kawo a matsayin goyon baya ga 'yan jarida masu zaman kansu ya kamata doka daga jujiya ce ga abin da ya kamata a yi ko a kiyaye amma in ya zama sa sun da riga iko sai abin da suka garama da doka sai mu ce gaskiya akwai banna to a mulkin demokradiya wanda ya zama dokoki gare shi mulkin kai kowa ya kamata a kiyaye doka kuma ya zama su su kiyaye dokai me ke so a yi ba ta mani a yammacin larabar da ta gabata ne kotun ya mai ta umarci hukumomi su janye jami'an tsaro daga gidan rediyon na labari saboda a cewar alkali matakin dakatar da shirye-shiryen tashar ya saba wa doka kamar yadda ita ma hukumar sadarwa ta CSA ta buƙaci ministan cikin gida ya janye jami'ansa daga mashigar kafar ta labari sai dai shiru kake ji har zuwa hantsin yau juma'a abin da ya haifar da tayar da jujiyoyin wuya daga kungiyoyi daban-daban da ke ganin demokradiyya na fuskantar barazana a Nijar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida su Sule Mummuni Barma, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.

domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum ga kira ya shigo mana daga Zaria. Ah, wa alaikum salam wa ne daga Zaria? kuna magana da honorable ibrahim sardonan kufena ne daga karamar hukumar zaria to ana honorable menene ra'ayinka to ni ra'ayina game da gwamnatin jihar kaduna ne da abin da ya shafi primary education to muna roƙon gwamnatin jihar kaduna ta duba a makarantun primary education na jihar kaduna mm-hmm. malaman da ake cewa an kawo ba a kawo ba yaranmu suna ta yawo a hanya suna dawowa ba malamai a makarantu to so da Allah gwamnati jihar Kaduna ta bar farfaganda ta fito ta faɗan mutane gaskiya ta tura malamai makarantun firamare na jihar Kaduna to mun gode kwarai da gaske ga kuma mun samu wani kira daga Niger salamu alaikum amin alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba To Ibrahim mai wankin hula me ke tafa da kai? To ni yau ra'ayi na akan abin da yake faru a zamfara ne. Mm. Game da wannan bayanin da ya da cewa duk wanda aka samu da makami a kama shi to gaskiya ya faɗa ne a baki amma ba zai aiki da shi ba. To. Don saboda yanzu ba abin da ya fi dace da wannan gwamnan kawai a kama shi a hukunta shi sannan a samu wani a ɗora ko da ɓangaren ainihin mulkin soja ne a mayar a wannan jiha. To mun gode kwarai da gaske. ga wani kira ya shigo mana daga Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magana Bello Garba ina Sokoto Najeriya daga nan Sokoto. Wa alaikum salam to menene ra'ayinka? Eh to ni kira na ina kira ga musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma kwamishinan ruwa na jihar Sokoto. To taimaka musamman ma a garin mu na Dina a halin yanzu gaskiya muna matsalar fuskantar matsalar ruwan sha da haka muna kira ga waɗannan gwamnatoci da wannan gwamnatin tamu ta jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci Aminu Waziri Tambuwal ya taimaka da Allah ya magance mana matsalar ruwan sha a garin Dina da kewaye dan daidai da babban birnin jihar Sokoto ana ma ana fuskantar matsalar ruwan sha da haka muna kira wannan gwamnati da Allah a taimaka mana na gode BOA to mun gode kwarai da gaske ga kuma kira daga Yobe Assalamu alaikum Assalamu eh, alaikum Wa alaikum assalam Wa ke magana daga Yobe Sarkin fa Muhammad daga garin Dabti To sarkin fawa muna sauraron ka. Wato na abin da yake faruwa kamar wanda abin da yake faruwa a jihar Zamfara. Mm. Abin da yake faruwa a jihar Zamfara abu ne na da kai ina lillahi wa ina ilai rajiun. Ko maganan da gwamna ya faɗa zuwa rubutanninku da cewa duk wanda aka gani da makami a kama. Mm. To hakan da gwamna ya faɗa ya faɗa daidai ne. Ya jami'ai zuba ido akan abubuwan da yake faruwa. saboda yanzu kuka duba abubuwan irin mutanen da aka ce abun nan ai zai baka maki ba tausayi ba addini kwata-kwata a cikin sakawar yin imani ne yanzu ka to mun gode kwarai da gaske bari mu koma kaduna salamu alaikum wa alaikum salam barkanki da aiki yauwa barka dai wa ke magana ibrahim alaramma ne rigacikun kaduna to ibrahim alaramma me ke tafa da kai To gaskiya ni ma hankali na karkata ne a zuwa ga zamfara mm. na ganin irin kashe-kashen da ake samu mm. yana da kyau dai ga gwamnati mun san tana kokari to gaskiyar magana ta kara domin al'ummar nan fa su ake mulka yau in aka ce ba al'umma to gwamnatin ma ga baki ɗaya ba ta kuma su ma majalisa su duba wannan al'amari a hmm. ga cewa an samar da ingantaccen tsaro a wannan yankin har izuwa lokacin da komai zai lafa Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya gaba da gode kwarai da gaske to sai kuma mu je uh, jihar Kebbi salamu alaikum wa alaikum malama barka da aiki yawa barka ka dai wa yake magana daga Kebbi suna na bala na buta nasara kan ji amma yana nan Kebbi shanga local government To bala na buta me ke tafa da kai amma kamar sai ka dan rage muryar rediyon ka kaɗan. A insha Allah wani ma tare da rediyo ban tare da rediyo. To me ke tafa da kai? To ni ma ra'ayi na ya koma jihar mu saboda ni ma dan jihar Zamfara ne saboda yankin mara local government ne ni mutumin dan kurin ne. Mm. Amma gaskiya ya kamata shi mai girma gwamna tun da dadewa ya dace ya dauki wannan matakin. Ba wai yanzu. ba wai yanzu ya dace ɗauki wannan matakin ba tun da dadewa amma kuma haka da an ka ɗauka Allah ya sa haka shine ya fi mana zama alkhairi ubangiji Allah shi kara tsare mana Najeriya shi tsare mana ya bi na kenan suna na bala na bute na gode to amin mun gode mu bari mu koma jihar Kaduna wa alaikum assalam ina muku barka da dadi yauwa barka ka dai wa yake magana daga kamfanin fate da ke Kaduna da ke Jadi To menene ra'ayinka? Wato ba shakka ne roƙon arziki da shi tukur buratai. Mm. Gaban rundunar sojojin Najeriya. To. da duk wani na kusa shi idan yana ci don girman mm. Allah mun san sojoji jami'an tsaro suna kokari a ƙasar nan. Mm-hmm. Amma kalmar nan da ya sa na operation zaman lafiya dole muna roƙon sai dole nan ya cire shi. Allah ke da ikon dole ba mu da ikon mu Allah dole. To. Ya Allah ya ce garin mu da irin bala'i iri iri ka ga nan zamfara ga nan kuma duk rashin samun zaman lafiya. wannan kalma da zuwa Allah ta wasu lemuna rufin shi arziki da dolan nan a sa operation zaman lafiya in Allah ya yarda ko wani kalma wanda za a sa sunan Allah a ciki. To mun gode kwarai da gaske ga kuma kira daga jihar Adamawa. Assalamu alaikum Umaru Abubakar ne daga jihar Adamawa. To alaikum assalam menene ra'ayinka? a ni ra'ayi na gudumawa na ina neman goyon bayan yan jarida ne mm. kananan matsaloli wanda talagawa suke fuskanta yana nan a jiha ne wanda kuma ba dan jarida ba ba wanda zai iya kwace ma wannan kangin rayuwa mm. ainihin damuwan da muke da shi ina abubuwan da yake cima talagawa to a kwarya kananan lokal kotunan da a gari mm. inda ake danna ake talagawa za ka ga dan talaga a kan abu za a daure shi a kan kashi dan mai kuɗi kuma zai kwana ba za a buga waya daga sama a zo a sake shi sannan wanda ya aikata babban laifi an sake kai dan talaga an zuwa rike to muna neman goyon bayan yan jarida su sa mana ido akan kananan kotuna to mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka mun kuma gode da sauran mutanen da suka kira mu a ci gaba da kira mu a duk lokacin da muka buɗe layin waya. thank you Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. kulan ɗin inuwa ta zayon ta ƙasar jamhuriyar kamaru sun zaba a ƙasar kuwait domin gasar sada zumunci a tsakanin ƙasashen guda biyu an da inda mutum zayon ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta watsa wa ƙasar kuwait balabalai guda uku a ragarta ita kuma ƙasar ta kuwait ta jefa kwallo ɗaya a ragar ƙasar jamhuriyar kamaru an naɗe tabarman gasar ƙasar kamaru na da ci uku ƙasar kuwait kuma na da ci ɗaya amma kulab ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru ba su tafi da wani cikakken malamin ƙwallon ƙafa ba na ƙasar sai dai na riƙon ƙwarya wannan ne yasa na tambayi mai sana'ar horas da matasan ƙasar gasan ƙwallon ƙafa Suleimani ya mini fashin baki kan yanda ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu ruwa da tsaki a sha'anin kwallon ƙafan ƙasar za su iya danka kulab din ga hannun wani koci wanda ya fito daga kasar eh, mafalan garba abinda zan gaya maka abinda muka jira ne tun shekaru eh, yau da kamar shekara goma muna kai kukanmu gurin masu tafiyar da kwallon kafa a kamaru mun nuna musu mun ce kococin kamaru baƙaƙe wanda suke aiki za su iya cin burinsu za su iya rawan gani a duk wani babban wasa da za a iya yi a ƙasashen waje ko zuwa eh, kofin afirka ko kuma zuwa kofin duniya kasan shi alexander bellingham nan wanda aka ba shi rikon kwarya na yanzu coach ne da ya fara rikon kwarya yanzu ran rikon kwaryan shi na biyu kenan kuma duk lokacin da ya je wasa yana samun galaba saboda haka mun cewa masu lura da kwallon kafa a kamaru kan su ji tsoron ba wa koci baƙaƙe na kamaru hannu su tafiyar da wayansu abubuwa na kwallon kafa a kamaru don abin da bature zai kawo baki ma zai iya yi don duk muna tafiya wannan makarantun neman ilimin Eh, koyar da shi wannan eh, kwallon kafan saboda haka ni gani na in aka ba wa ɗan ƙasa ɗan kamaru rikin eh, ƙasar kamaru kwallon kafan ƙasar kamaru zai iya cin maburi kai za iya samun waɗansu problem ne na na kaman zan iya ce politics za iya za iya ce mishi to fa ga shi an saka muna so ka kira mana wane ko wane ba za bar shi ya yi aiki kamar da ake barin turawan ake bar musu hannu ba su yi aiki to a wannan gurin ne zai samu matsala amma an ba shi free charge aka ce ya yi aiki shi zai zabo ya yan wasan da suke kasashen waje da wanda suke gida ya samu ya haɗa su su fitar mana eh, eh, eh, abin nan cin mai kyau nake gani coach kamaru suna da wannan daman da za su yi wannan aiki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka Donald Trump ya tashi tsaye haikan wajen magance tsarin manufofin ciniki na ƙasar China wanda suke cutar da ƙirƙire-ƙirƙiren Amurka. Shugaban ƙasar Amurka ya bayyana cewa Amurka za ta dubi yiwuwar ƙara haraji na kashi 25 daga cikin 100 akan wasu hajoji da ke cikin waɗanda manufofin ciniki na China da ke ƙwarar Amurka, ciki har da masu alaƙa da harkan sufurin sararin samaniya. fasahun sadarwa da kuma injina. Haka kuma wakilin harkar cinikayyar Amurka zai tunkari manufofin bayar da lasisi ga kamfanonin ƙere-ƙere masu nuna bambanci da China ke amfani da su ta hanyar wasu matakai na hukumar ciniki ta duniya da take ta ƙaddamarwa a kansu. Bayan duka wannan, Ma'aikatar Baitul Mariyan Amurka za ta gabatar da shawarwarin saka wasu sharuɗa ƙayyade hannayen jari da China za ta iya sakawa wa wasu masana'antun fasahu na Amurka. Wakilin cinikayyar Amurka ne ya jagoranci binciken a ƙarƙashin dokar ciniki mai lamba 301 ta hudar kasuwanci ta shekarar 1974 wanda ya ba wa shugaban Amurka daman tantance tsare-tsaren kasuwanci marar fa'ida da za su iya takurawa harkokinta na kasuwanci. Wannan shine bincike na farko tun shekara ta 2013 da ya nuna cewa China tana amfani da wasu cibiyoyin kasashen waje wanda suka hada da kafa kamfanoni da matakan kuma tare da sharuɗan ba da lasisi duk wajen saka matsin lamba akan kamfanonin Amurka su miƙa fasahunsu ga hannun kamfanonin ƙasar ta China. China tana buƙatar kamfanonin ƙasashen waje da ke neman sababbin motocinsu masu aiki da lantarki da su tona asiri duk fasahun da aka yi amfani da su wajen ƙera motocin. A ƙarshe, binciken ya cimma matsayar cewa sau da yawa China tana matsawa kamfanonin Amurka da ke neman fasahunsu don sake ƙera hajojin su rinƙa ƙerawa ba tare da an yi aiki da dokokin da tsarin kasuwanci ya tanadar ba. China tana shata wa wasu ƙa'idoji a kan mallakar kayan basira da fasahar ƙasashen waje a cikin ƙasarsu, amma ba ta iyakance ƙa'idoji a tsakanin nata kamfanonin da 'yan kasuwa. Sannan kuma China ba ta nuna adalci wajen yadda take tilasta wa wasu sharuɗa wajen ba da lasisin mallakar fasahun basira da na ƙasashen ƙetare don ganin cewa neman kamfanoninta sun mallaki fasahun basira na Amurka. Har ila yau, Binciken ya nuna cewa China tana kutsen yanar gizo domin samun sirrin kasuwancin Amurka. Ko a shekarar ta 2014, Amurka ta tuhuminci wasu sojojin China su biyar da laifin yin kutsen yanar gizo don leƙen asirin kamfanonin Amurka don samun nasarar kamfanonin China. An kiyasta cewa manufofin rashin adalcin China a kan ƙudiri da yadda take gudanar da harkokinta yana sanadiyar asarar biliyoyin dala ga Amurka a kowace shekara. Satar arzikin Amurka da ake yi zai ƙare, a cewar shugaban Amurka, za mu kare masana'o'inmu kuma za mu kawo rangwame ga ma'aikatanmu. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka wanda ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. To a takaice jami'an tsaron Isra'ila sun hallaka Falasɗinawa akalla sha biyu baya ga raunata wasu ɗaruruwa a yau dinnan Juma'a kan hanyar iyakar Isra'ila kai da Gaza a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasɗinu. matar mutumin nan da ya bindige mutane akalla arba'in da tara a wani wurin shakatawa da dare a florida shekaru kusan biyu da suka gabata ba a same ta da laifi ba a tuhumar da aka mata na cewa ta taimaka masa wajen kai harin nuru salman wacce ke da shekaru 31 da haihuwa ta fuskanci ɗaurin rai da rai muddin dai aka same ta da laifi an tuhume ta da laifin taimakawa a ƙaddamar da harin ta'addanci. da ɓoye shaida da kuma gabatar da bayanan ƙarya ga jami'an tsaro gungun mutane sha biyu masu taimaka ma alkali yanke hukunci sun wanke ta daga dukkanin zargin shugaban amurka donald trump ya sauke wani tsarin tsohuwar gwamnatin obama tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsare mata masu ciki da ake shirin kura daga kasar. jiya alhamis kasar brazil a kasar brazil 'yan sandar tarayya sun damke wasu mutane da dama masu alaka da shugaba michel tamer wanda ake zargi da karbar cin hanci kafin ya bayar da kwangila ga kamfanoni Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Shidrak. Ni Hafsat Bello ɗan mai so rike cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.